sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis, 25 ga watan Fabrairun 2021. wanda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Binta S Yaro da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta masu nazarin bayanan sirri kan karuwar barazana daga China. Ƙasashe makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen ƙoƙarin magance rikicin siyasa sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. kafar sada zumunta ta facebook ta yi alkawarin zuba jari akalla dala biliyan ɗaya. don tallafa wa aikin jarida a tsawon shekaru uku masu zuwa. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. Idan kuma muka shiga taskar rahotanni, za a ji wai shin me yasa shehin malamin addinin musulunci shiga rigar gwamnati? Ba kwarayi ba ne a kowane abu domin sun fahimci na ɗaya an shafa musu kashin kaji sai kuma aka shigo ana musu kisan kare dangi. Bayan tantancewar da majalisar dattawan Najeriya ta yi na sabon shugaban hukumar EFCC wanda suka ce ba a taɓa samun matashi mai hazaƙa kamar sa ba. ko me yasa su faɗan hakan wallahi tallahi duk wanda ake kawo mana ko kan mene cewa a zo a diba a hira da su ga cancantan su kan abin da ake son su yi wallahi samu wanda ya burge majalisa kamar da dan talikin nan yau ya yi duk bayan waɗannan kamar kowace ranar alhamis muna tafe da shirin nan namu na domin iyali wanda grace alheri audu za ta gabatar muna amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta da masu nazarin bayanan sirri kan karuwar barazana daga China. Abinda mutumin da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar babbar cibiyar leƙen asirin ƙasar ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki jiya laraba kenan. Yana mai kiran gasar da China ke yi da Amurka babbar jarabawa ta siyasar yanki da muke fuskanta. Tsohon ambasada William Burns, wanda ƙwararren jami'in diflomasiya ne, wanda ya yi aiki a Rasha da gabas ta tsakiya, ya yi wannan muhimmin bayanin ne wa mambobin kwamitin harkokin leƙen asiri na Majalisar Dattawa yayin sauraron tantance shi a matsayin wanda zai jagoranci babbar hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yana mai ƙara gargaɗin cewa wannan sabon zamani mai girma tsakanin Amurka da China na iya zama irin wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka. Gasa da China za ta yi matukar tasiri kan tsoronmu na tsawon shekaru masu yawa nan gaba, in ji Burns, yana mai bayyana gwamnatin China a matsayin magabciya kuma mai babakere. Kasashen makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen magance rikicin siyasa da ya faru sakamakon kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. wannan Wang ministan harkokin wajen gwamnatin ta mulkin soja ya yi tattaki zuwa Bangkok ranar Laraba don tattaunawa da Prime Minister Thailand Prithu Chan Ocha da ministan harkokin waje Don Pramudwinai a cewar wata majiyar gwamnatin Thailand. Ministan harkokin wajen Indonesia Redno Marsudi shi ma yana babban birnin kasar ta Thailand don tattaunawa kan halin da ake ciki a Myanmar Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito Ritno da Wunna Wanglin sun gana jiya Laraba inda suka ambato wata majiya daga ma'aikatar harkokin wajen Thailand. Masu sauraro kada amanta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Laraba hukumar kwastam na Jamus sun sanar da kame hodar Iblis mafi yawa a tarihin Turai sama da tan 23 aka gano a wasu samame biyu da aka kai a wannan watan a tashar jiragen ruwa ta Hamburg, Jamus da Antwerp, Belgium. wani jami'in kwastam na jamus rene machet ya faɗa wa manema labarai cewa an kama wani ɗan shekaru 28 mamallakin wani kamfanin shigo da kaya na kasar Holland a jiya Laraba a Netherlands inda 'yan sanda suka ce an shigo da kayayyakin biyu. jami'ai a kasar jamus sun fara gano tan sha shida na hodar iblis da aka ɓoye a cikin kwantena daga paraguay a tashar jirgin ruwa ta hamburg ranar sha biyu ga watan fabrairu bayan wani bayani daga wani kamfanin kasar netherlands masu bincike a kasashen jamus da holland sun jagoranci jami'an ranar lahadi wajen kamo wasu tan bakwai da digo biyu na hodar iblis tun a tashar jirgin ruwa ta antwerp bar mu je ga rahoton mu na farko. Ayyukan ta'addanci da suka hada da garkuwa da mutane, sace-sace da kashe-kashe, kai har ma da rashin tabbas ga rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya. Wani abu ne da yanzu haka baya ta da hankalin 'yan ƙasar, don kuwa abkuwarsu ya zama jiki, inda har wasu ke ganin cewar akwai gazawar mahukunta. Hakan ya sa shehin malamin addinin Musulunci. Sheikh Ahmad Abubakar Gumi ɗaukar wa kan sa shiga dazuzzuka don ganawa da waɗanda ake alakantawa da 'yan ta'adda, amma a tashi fahimtar ba 'yan ta'adda ba ne. Ga abin da ya kira su a wata tattaunawarsu da abokin aikinmu Isa Lawal Ikara. Kowace al'umma tana da barayi da ɓata gari, kowace al'umma na da ita ba su ake magana ba. al'umma gaba ɗaya su dunkule su hace sun haɗe matasa ka ga yaro ɗan shekara goma sha ɗaya da ma bai san kuɗi ba da bindiga yana ƙoƙarin kare kanshi ka ce ɓarawo ba ƙwarayi ba ne a kowane abu domin sun fahimci na ɗaya an shafa musu kashin kaji sai kuma aka shigo ana musu kisan kare dangi to wannan kisan kare dangin nan shine kuma sai ce a ah, to wannan al'amarin kuma haka yake to mu ma bari a gani malam ka buga misalin yadda kake zama cikin mutanen nan wasu na ta maganar ya aka yi malamin addini yana iya shiga cikin waɗannan mutane amma kuma ga jami'an tsaro da ake ganin su za su iya faɗa sun kasa zuwa gurin a'a su jami'an tsaro na gaya muku alif ya dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da goma sha a yi barna su kuma sun sayi barna shi sa suke taka zanzan kasu irin wannan barnan domin daji cike yake da jama'a yanzu kamar wani tafiya da muka yi mun je wani gari ba ma fulani ba ne garin wayansu kabilu ne amma an biya gargaza shi gashi na an kashe mutane an cika rijiyoyi da gawansu to saboda haka dole a bi su a hankali wai soji ba wai ba sani ba sun sani shi yasa duk lokacin da an ce jirgi ji yayi sabon hankali na na tashi domin na san yara da mata da abubuwa da za a kashe dabbobi eh, a ya laifin dabba ko da an sace dabba miya laifin ta ka ko wani aiki na kila su ce ya zuwa yanzu ka ci karo da wani abu da ya tayar maka da hankali ko ya dame ka a wani kokari da kake kake jin kamar ka hakura a ba abin da ta da mun da hankali ko abin nan abin da dai kawai nake kokarin su makiyaya don Allah su yi sauri su fahimta wannan ba hanya ba ce Allah ya ce inna Allah rafiqun yuhibbur rifq Allah rafiq wato mai tausayi mai laluma ne kuma in ka je su masu duba kansu wallahi ba su da komai ba arziki da kuɗin sata ka taɓa jin tsoron irin dajin nan da ka nitsa malam cewa to ko za ta yi a fito a to ai ko kana zaune gida za ka tashi in ka kwanta ai zai kama ka cikin bacci ka tafi sai da in akwai tsoro shi ne in an samu takadari a cikin su ko wani ya bugu ko bai son haka ko ko a hanya ma masu kai musu kwaya sannan in ma akwai tsoro da muka fi jin tsoron soja su je da wata da muka je sai muka jiragen sama na yawo kaga za su je muna bama ba mai kamar da suka saba domin mun yi kokarin kullum za mu shiga mu gaya musu fa za mu je amma ah, to Allah da yake yayi akwai masu cewa kamar wasu 'yan siyasa ne suke so su yi amfani da kai har ma sun ce kila ana tanin za ka taka gwamnatin subhanallahi na daya wato in dai ba renin wayo ba yaya mutum zai saka kanshi cikin haɗari don wani ɗan siyasa wadan siyasa na son ran shi a na ba siyasa ciki babu ma ƙungiyanci ba ina shiga da sunan wata ƙungiya ba ni ba na je don izala ba ban je don ɗarigawa na je da suna na ni ahmad ɗan abubakar muhammad guni ana ta maganar malam ya je karɓo eh, ɗaliban da aka kama a kagaran jihar naija ana ta cewa ma kamar wai an baka su a a ai da muka je su shugabannin da muka je musamman ma waye aikin ba don ba daɗe da yi ba amma sun ce sun san wanda suka kama motoci eh, sun ce za su yi magana sun san su za su nemi a sake su kuma kaga an sake su amma tun lokacin suka ce mana wanda suka kama yara ba san su ba. saurare shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. farko kasar Ghana ta karbi allurar rigakafin COVID-19 da ake samarwa ta hanyar shirin raba allurar rigakafi na bai daya a duniya da hukumar lafiya ta duniya WHO ke kula da shi. wani jirgin sama dauke da allurai dubu ɗari shida na rigakafin AstraZeneca Oxford na jami'ar Oxford ya isa Accra babban birnin kasar a jiya Laraba a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa daga WHO da UNICEF asusun bayar da agajin gaggawa na yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. cibiyar ta serum ta india wacce ita ce masana'antar rigakafin mafi girma a duniya ita ce ta kirkiro allurar rigakafin an sayi allurar rigakafin da aka aika zuwa ghana ta hanyar covid-19 vaccines global access facility ko covax wanda wani shiri ne da hukumar hu ta kaddamar tare da haɗin gwiwar haɗakar masu yaƙi da annoba coalition for epidemic preparedness innovation gavi da gamayar masu samar da rigakafi ta the vaccine alliance da kungiyar da masu hannu da shuni ta Bill da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a kasashe mafi talauci na duniya. Kafar sada zumunta ta Facebook jiya Laraba ta yi alkawarin zuba jari na akalla dala biliyan daya don tallafa wa aikin jarida a cikin shekaru uku masu zuwa a yayin da kamfanin da sada zumunta ke kare yadda ya tunkari wata takaddama ta Australia game da biyan kuɗi ga ƙungiyoyin kafofin yada labarai. Nick Clegg, shugaban lamuran duniya, ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanin a shirye yake ya tallafa wa kafafen yada labarai yayin da yake sake jaddada damuwarsu kan kuɗaɗen da aka wajabta musu. Kamfanin na Facebook ya fi son yin haɗin gwiwa da masu buga labarai, in ji Clegg bayan da kafar ta Facebook ta maido da hanyoyin yada labarai da ta katse a wani bangare na sasantawa da jami'an Australia. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta da masu nazarin bayanan sirri kan karuwar barazana daga China. Kasashe makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen ƙoƙarin magance rikicin siyasa da ya faru sakamakon kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Kafar sada zumunta ta Facebook ta yi alkawarin zuba jari akalla dala biliyan ɗaya don tallafawa aikin jarida a tsawon shekaru uku masu zuwa. labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga batun tsaro sai na sabon zumi da aka yi a kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Inda a jiya Majalisar Dattawan Ƙasar ta tantance ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar na farko da shugaban ƙasa ya gabatar mata don zama sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc wato abdulrashid ahmad bawa wakilin muryar amurka a majalisar madina dauda ta halarci zaman ga kuma ƙarin bayani daga gare ta. Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala aikin tantance Abdulrashid Bawa daga jihar Kebbi da shugaba Buhari ya zaɓa don maye gurbin Ibrahim Magu da aka dakatar kuma a ce aka sauke daga muƙaddashin shugaban EFCC. Bawa ya musanta duk wani zargi na hannu a sayar da wata kaddara da hukumar ta kwato daga hannun waɗanda ake tuhuma da satar dukiyar ƙasa. Sabon shugaban wanda matashi ne mai shekaru arba'in ya kafa tarihin zama mafi ƙarancin shekaru da zai jagoranci hukumar da gwamnatin PDP ta Obasanjo ta kirkiro a wa'adinta na farko. Ba a samu saɓanin ra'ayi a tsakanin sanatocin gwamnati da na 'yan adawa ba. Sanata Ibrahim Dan Baba yana cikin waɗanda suka tantance shugaban. To, habisa abin da muke ciki habisa ga yau gaskiya ni ban san lahin da magoye ba don ban ga an kai shi kotu ba ba a rubuta ga jarida ba mun ka gani sai dai jita-jita kawai muke ji to na so in ce mai me yake tsammani zai faru gare shi koko shi yana da wani abin da ya taka wanda yake ganin cewa abin da ya faru ga waɗancan na bayan ba zai faru gare shi ba. Shi kuwa sanata Abdullahi Adamu ya ce ba a taɓa samun wanda ya ja hankalin majalisar ta fannin kwarewa kamar Abdulrashid Bawa ba. Akalla shekara na goma kenan zuwa sanat. Wallahi tallahi duk wanda ake kawo mana ko a kan mai ce a zo a diba a hira da su a ga cancantan su kan abin da ake son su yi. Wallahi samu wanda ya burge majalisa kamar yadda dan talikin na yau ya yi abdulrashid ba ko wallahi da wuya Sanata Emmanuel Bacha yana mai ra'ayin sai an yi taka tsantsan nan gaba da labaran yanar gizo da suka rika sukan sabon shugaban na EFCC. A yau ne muka gane cewa abin da ake ce da ta social media abu ne wanda idan ba an yi la'akari da shi ba zai hallaka kasar nan baki daya. Domin wannan dan talikin ya nuna cewa ya isa ya yi aikin kuma yadda muka saurare shi maganganun da ya yi da kalamin da ta bakinsa ba sai an ga maka cewa ya isa ya yi aikin ba in ba ma ya fi ba. Shi ma sanata Alin Dume yana ganin zamansa matashi zai taimaka wajen samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. To ni da Abdulrashid Bawa na san shi tun ma kamin shugaban ƙasa ya naɗa shi ko ya kawo sunan shi don amincewa a majalisar dattawa. Mutum ne ba yaro baya da kuke cewa tun da shekararsu ya kai arba'in. Mutumin ne wanda ya tashi a cikin wannan aikin ya san kan aikin yana da kwarewa a ciki kuma ya nuna kwarewan shi din a gaban kowa a gaban jama'a yau. EFCC ba ta taɓa rabuwa da zargin amfani da ita wajen musguna wa 'yan adawar gwamnati da ke gada ba. Bai zama abin mamaki ba yadda majalisar ta amince da bawa don tun a baya ta ki tantance Ibrahim Magu da ɗaukar sa a matsayin wanda ya rasa hurumin zama shugaban hukumar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mita talatin da kuma 60 sai kilo da 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da ake samu a kasashen duniya dangane da samun mata a manyan madafun shugabanci da ya hada da zaben mace a mataimakiyar shugaban kasar Amurka da kuma zaben 'yan Najeriya Ngozi okonje iweala macen farko kuma bukar fata ta farko a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya. domin nazarin yadda mata a kasashen nahiyar afirka za su dora a wannan ci gaban da ake samu Yau ma muna tare da shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shuda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed mai zaune a birnin tarayya Abuja. A yau, bakin sun mai da hankali ne kan yadda mata za su iya magance kalubale da ke zama kadangaren bakin tulu a yunkurin cimma wannan guri. Ga jagora tattaunawar Madina Dauda. Ta yaya kike ganin za mu iya shawo kan wannan kalubale da Madam Gloria Laraba Shoda ta bayyana yanzu? Kin ga da farko ta faɗi uh, batun kuɗi, ta faɗi batun mata su so juna, su haɗa hannu, su haɗa kai domin su samu abin da su jajirce su samu abin da suke so. Ta wani hanya mata za su shawo kan wannan? a hanya biyu ne ko uku nake gani na farko shine kowace mace 'yan najeriya an santa da anko ankon nan dubu goma dubu sha biyar zaki to kenan idan har za mu samu jajirtacciya wacce ba za ta ji tsoro ba ta fito ta tsaya ta ce tana so ta tsaya takarar shugaban kasa to ai adashi za mu mun iya adashi naira goma goma goma duk matar da take najeriya a cire son zuciya a cire wani cewan a'a wannan kabila ce wancan bahaushiya ce wancan ina ne mutukan za ta fito ta zama one voice din nan mu mara mata baya kuma ita ta san cewa eh mu mata ne wallahi tallahi za ta ci sai dai in dakile mu za a yi naira goma goma kawai nace kowace mace naira goma za ku fara tun yanzu kenan insha Allah naira goma ta fito mu kuma za mu mara mata baya za mu bi ko ina da karkara da cikin birni naira goma kawai muka ce sai a bude account ai za su sha mamaki ai ba magana tsoro a wannan magana da ake yi dukkan mu rai gare mu guda ɗaya kuma duk wanda ya san zai yi aiki inda da har mace za ta zo ta yi aiki tsakaninta da Allah ta lura da abubuwan da mata suke so da 'ya'ya da matasa ai an gama hajiya madina shi yasa ce ko ke kika fito za mu yi adashin naira goma goma ban ce ishirin ba dan na tabbatar wata mai kishin ma sai ta bada dubu ɗari saboda tana jin haushin abin da ake ba yanda za a ka haifi ƴaƴaye a ce an barka da su makaranta sun yi babu aiki kuma su manyan da suke sama suna bayarwa sauran yan ƙananan su ne suke daƙilewa yanzu fajiya ta kai gargaran duk wani mutum da ya san ɗan Najeriya ne shi yanzu ko soja kike nema sai dai ma ɗanki to sai dai fa in kina da wani dangi soja kin ga bai yiwu ba bai yiwu ba daidai da jirgin nan na ƙasa kowa ya sani abin da aka ce na talaka ne naira ɗari ta shida shida ɗari tara yanzu ya koma hannun ministoci da sauran mutane shin mu talaka nan ba mutane ba ne mace ta fito in dai har america za ta iya wannan zuciya kuma ni ba ma babban farin cikin da na bayan ma mace ne kuma baƙaƙen fata irin mu to me yasa mu din ba za mu koyi ba naira goma goma kawai kowace ta fito da shi mu hada a buɗe account kawai lokacin kamfen in ya zo a buga poster ba shi ba ne sannan mu shiga karkara mata a karkara suna da kokari wata kuli kuli za ta a ah, idan baki manta ba ni ko kuma in tunatar da ke ai tsohuwa ce ta hada kuɗi tana adashi ma Buhari ko kuma ta yi lokacin da aka ce kowa a bada gudunmuwa ai an yi mata ma sun bada nasu gudunmuwa saboda haka na mace ita ce za ta fito yanzu mun tabbatar da cewa tsakaninta da Allah za ta ai za mu yi kalubalen kenan na farko na biyu ba gudu ba ja da baya domin sai in dai ke yar siyasa ce da an ga cewa za ki kai gaci sai a fara lobbying ɗinki ana bin ki gida eh, ranki daɗe hajiya dan Allah ki haƙuri mana ai da dai kin ɗan janye in Allah ya yarda za a baki wani mukami ba mukami fito ki tsaya kamar soja kyam na uku shine duk abin da mutum zai in dai na mulki ne to dama ki toshe kunnanki ki sa kanki da kwakwalwarki wuri ɗaya ki tabbatar da cewa lalle kin fito ne domin zaki wa mutane aiki Shi kenan magana kenan kin yadda da bayanin balaraba sa'adatu domin ai in ba kana kaunan mutum ba yaushe zaka kona lokaci da kuɗinka da sauransu ka ce kana neman mara mishi baya mata suna da wannan kalubale na rashin kaunar juna me zaki ce a game da wannan maganan hajiya balaraba da maganan mudan duk yana kan hanya abin da nake so da zan ba da shawara shine a cire bakin ciki da hasada a cire bakin ciki da hasada in har Allah ya bamu wannan sa'a macen ta fito wai an zo an zauna tare ko su zago miki suna zama miki a ƙasa suna karki yadda kawai ki nuna kan cake na kowa ne banda bambancin addini banda bambancin wani abun nan banda kuma kyama mutane insha Allah rabbul alamin in Allah ya so da za a cima buri ina fahari da sanata Aisha Al-Asad bata samu ba amma dai ya shiga da hatta ya shiga tarihi to insha Allah rabbul alamin in dai muka haɗa kai yanda ta ci naira goma ko naira biyar biyar ne cikin ikon Allah insha Allah rabbil alamina za a samu nasara mu ci in ciki da hasada mu yadda kan cewa eh, za a yi ilamina an taba haifan yaro ya tashi ya tafiya da rarrafe yaro kan tashi yawa Allah kuma ubangiji ya ba mu sa'a To, Madam Gloria Laraba Shoda, akwai batun sabon shugaban kasar Amurka, Joe Biden. ya nada wasu mukamai ya ba mata 'yan najeriya mukamai manya-manya a halin da ake ciki ya ba baƙaƙen fata mukamai da yawa a ƙasar amurka yaya kike kallon wannan mutum joe biden wani irin mutum ne a gare ki hmm, da na fara ji ya ba wani yaro ina ji bayarabe ne mm. ya bashi finance something ya bashi ne mamaki ashe da saura daga baya kuma ya ba wata yarinyar kogi mm. at another appointment ga kuma sauran bakake ran nan ma wanda ta yi poem ran da aka eh, zabe shi mm. wanda ta karanta poem har waya ya kira ta ya kira ta a gidanta da iyayenta suka zo suna ta suna ta eh, jin daɗi baka ce ta zo ta bada poem ya nuna shi yana son mutane shi bai da um, eh, discrimination bai da discrimination bai da wariya bai da kowa nashi ne da baki da fari dama na eh, america na kowa ne akwai latino akwai english akwai mutane daban-daban a america akwai kuma bakake da kika sani mu daga nigeria ne daga ina ne a africa da aka kwasa aka kai america ba za a ce saboda su ba colon mutanen america bane a ce su ba americans bane su americans ne a nan nigeria muna da naga turawa biyu nigerians sun yi youth sun je youth sun sa kayan youth corps they are nigerians kuma ba mu tsine su ba yawa saboda haka shi mutumin nan ya sha wahala fa ya sha wahala ya ciwo matan shi ta rasu 'ya'yan shi sun rasu ya koma kuma ya zauna gashi ya zama president kuma ya zama president da zuciya daya kuma yana son kowa da kowa gashi nan ya cire mana ban already ya cire mana ban ya ce da muslims da christians da wane ne mu ɗaya ne allah ɗaya muka sani ba daban-daban ba ne dukkanmu eh, mm, mm, mm, allah ne halice mu ba wani wannan daban wannan daban ba saboda haka ina gani kamar america tana dawowa ta samu past glory da take da shida da america ya zama na kowa kamar da america ya zama shugaban duniya kamar inda yake da kuma an fara kenan i'm sure many good things will come balaraba wani darasi kike ganin shugabanninmu za su koya daga wannan bayanai da madam gloria ta faɗi yanzu na shugaban kasar amurka joe biden eh darasi na farko shine duk abin da zaka yi ka tuna cewa fa ita mace ba a bar yarwa ba ce mace ita ce komai a rayuwa kuma in har ya kasance ba za a dinga marawa mace baya ba to kai kanka a cikin gidanka baka da salama kwata-kwata sannan kuma a ƙarin bayani shine ai shi wannan bawan Allah mutum ne wanda to in dai banda Nelson Mandela to ba mu taba jin jajirtaccen shugaban kasa irin wannan ba saboda shi zuciyarsa daya ya fito gashi dattijo ne amma still kwakwalwarsa yana aiki fiye da inda ba a taba tunani ba idan kin tuna wancan lokaci da wancan ya sauka ai kafin ya sauka magana ma yace bai san. musulmi wanda kuma bai yiwu ba ba yadda za a yi a ce kana shugaban kasa ka kalubalanci wani addini ka bar daya to da aka yi hakuri sai gashi yanzu shi da karan kansa ya gano cewa ai ba ashe ba shi kadai bane akwai waɗanda za su iya yi saboda haka ni abin da zan faɗa anan shine mu mutanen Najeriya mu ringa koyi da abubuwa masu kyau masu amfani wanda zai daga tutar kasanmu ta ci gaba saboda akwai su akwai waɗanda suke so din su yi waɗansu dakile su suke yi ni a kullum magana da nake faɗa duk abin da mutum zai yi tsayin shi tsakanin shi da Allah ya yi kuma ya tuna kabarinsa ai kamar yadda wani lokaci ne magana ne ana ta surutu ana cewa mata su kenan kaɗai a gida su yi reno wannan lokacin ya kau ilimi ya yadu ido ya buɗe tunda ko ido ya buɗe to a bar mata su yi abin da ya dace kawai abin da za a ce shine a yi gargaɗi domin shi ya zo nan wallahi ya gama ci mana goro. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. Da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani da ke da zama a birnin tarayya Abuja. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu. To madalla, da haka muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta masu nazarin bayanan sirri kan ƙaruwar barazana daga China. Ƙasashe makwabtan myanmar na ƙara kaimi wajen ƙoƙarin magance rikicin siyasa sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi Kafar sada zumunta ta Facebook ta yi alkawarin zuba jari akalla dala biliyan ɗaya don tallafawa aikin jarida a tsawon shekaru uku masu zuwa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na hantsi zan sake dawowa don gabatar muku da shirin. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu miƙa saƙon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga iyalan Alhaji Mamuda Ado da ke masallacin Telex a tudun jikun Zaria na rasuwar mai ɗakin sa Hajiya Zunnura wadda Allah ya macikawa da yammacin jiya. Kuma za a yi jana'izar ta da misalin karfe goma na safiyar yau. Da fatar Allah ya ƙara musu haƙurin rashi. Allah kuma ya albarkaci abin da ta bari baya, Allah kuma ya kyautata makwancinta, mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Binta S Yaro da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita muna sautin shirin, Cuba Hero Diodune. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.